addu'a ta hudu cikin addu'ar da ake a cikin rukuyi wannan subul qudus nan ana iya yin ta a cikin sujjada ma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli ita ma ana iya yin ta a cikin sujjada ma kenan a cikin addu'o'in akwai wanda ana yin tarayya a yi su a sujjada a yi su a rukuyi duk da cewa nan ya kawo su a babu rukuyi allahumma laka rakatu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sami'i khasha'a laka sam'i wa basari karka ce wa basri wa basari wa basa sa sa wa basari wa mukhi karka ce wa mukki a'a wa mukhi wa mukhi sannan wa azmi wa azmi wa azmi sannan wa wa wa bihi Allahuma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa استقلت به قدمي وما استقل به قدمي أو wannan riwayar Aliyu bin Abi shi ya fidda ita daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam imam muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin sunan dinsa a cikin sahihinsa da su imam nasa'i Allah ya musu rahama duk sun ruwaito amma karin wa mastaqalla bihi qadami ko mastaqalla bihi qadami babu shi a cikin muslim babu shi a cikin muslim ya zo cikin nasa'i da su tirmidhi da su ibnu maja da su abu dawud Allahumma laka raka'atu ya ubangiji gare ka ne rukuyi shine sunkuyarwa al-ihla mutum ya kifa kansa yayi sunkuya din nan kamar yadda muke al wal khuruj aka ambaci ruku ana nufin sallah laka raka'atu wa bika amantu ya Allah gare ka imani wa aslamtu kuma gare ka na miƙa wuya na musulunta kenan daman al-islam ana nufin me miƙa wuya al’istislam ke kenan ya Allah don kai yi. khasha'a laka sam'i khasha'a laka sam'i ya Allah jina shine sam'i jina jina da nake ji yayi khushu'i gare ka ma'ana ya miƙa wuya gare ka shine ma'anar khasha'a laka sam'i in qada laka sam'i ata'a laka sam'i jina yana maka da'a duk abinda ka faɗa na miƙa wuya na ji ya Allah tabaraka wa ta'ala to jama'a sai ce wa basari kuma da gani na me amfanin keɓance ji da gani a cikin gabbai ba ambaci sauran abubuwan ba aka ce su suka fi yawan aiki da ji da gani ba shi fi yawan aiki a cikin gaba ma'ana ido ya fi aiki kunne ya fi aiki yanzu akwai abin da <laughs> ai ba za ma ka kwatanta iya abin da kunnen ka yi ba yau da wanda zai ji yau da wanda zai ji gobe sannan za ka iya ƙididdige abin da idan ka ya gani amma hannunka abin da ya taba fa za ka iya yargawa kafarka inda ta taka ta je za ka iya yargawa amma ji ba ka da control haka gani ba ka da control don duk inda ka juya za ka ga wani abu to shi yasa aka keɓance su da me da ambato da ji da gani su suka fi ƙarfin aiki kuma dan adam su ya fi bukata da wurwuri fa sha'alaka sam'i wa basari so da jina da gani na duk sun da'a gare ka wa mukhi da ɓargo na haɓɓargo al mukh wa azmi da kashina wa asabi da jijiya bargo kashi jijiya wa mastaqalla bihi qadami da dukkan abinda diddige na ya ɗauka. ma'ana da dukkan gangan jiki na kurum a takaicen takaice. to wannan shi ma malam idan kai ruku'i haka ake so ka gaya Allah tabaraka ta'ala